الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد أن أواد سكي شرارم ودكلم عليه وأن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha bakwai ne ga watan zulƙada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da takwas ga watan bakwai shekara 2020 inda muke gabatar da darasi wanda yanzu nan hawan jinin wasu zai tashi a cikin littafin alhadiyatul hadiya ila qa'idatu tijaniya na taqi din hilali wannan ita ce halka ta ɗari. da sittin da ɗaya. A mun ɗauko bayanin ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam makunta ta dare baka kasance kana sanin malki tabu ba menene littafi ko imani. To kamar yadda muka faɗa cewa babu wanda ya kai Allah subhanahu wa ta'ala son manzan Allah. Amma wasu saboda guluwinsu a kan annabi kamar allah ma da ya halitta annabi ya ga dama ya bashi darajar da ya bashi kamar sun fi manzan sun fi allah baki ɗaya san manzan allah laka ko da abu ya tabbata allah ne ya faɗe shi a ƙwa'ani to kai kuma ka zo ka maimaita abin da allah ya faɗa ɗin to su suna ganin cewa laifi ne bai kamata ka maimaita ba kamar irin wannan aya su yanzu ka zo ka fassara wannan ayar ka ce an yi lokacin da manzan allah bai san wani abu ba su a gurinsu kai cikakken makiyin annabi ne kuma ba tare da ma'auni na shari'a ba na ƙalin lahu ƙalar rasuluhu ma'auni kawai na molanka to shi ne malayin kita wa ƙalin imam ibn na tsabari al'imam ibn na tsabari ya faɗa ya ce afdalin mufassiri na da sahaba ta fi tafsirin hadin al'aya wanda ifi kowa cikin waɗanda suka fara rubuta tafsiri da hannu wato bayan sahabbai a cikin wannan ayan shine ma nasu al ibn jarir tabari kowa ya san yana daga cikin malaman da suka kare rayuwarsu saboda rikicin karatu ko aure ba su yi ba har suka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala kuma dukkan ɗalibin da yake bibiyan tafsirin al ibn jarir tabari alhamdulillah a tafsiri na watan ramadana yana da wahala duk ayin da zan fassara to sai na koma cikin tafsirin da nake koma sai na ga mai al-Imam Ibn Jarir al-Tabari yace a kanta. Ɗalibai ba sa san duba dogon tafsiri don tafsirin sai yana daga cikin mutawwalatu na tafsiri to amma tare da haka zaka ga cewa duk abin da yake kawowa wani abin ya inganta wani abin bai inganta ba amma da isnadi yake kawo shi حدثنا فلان هيا دنگنا زوغ عبد Abdullahi dan Abbas ya ce. zuwa ga wani tabi'i ya ce zuwa ga wani tabi'i tabi'i na ya ce domin ya rasu hijira ɗari uku da goma ne to shi yasa za ku ga cewa galibin abin da mutanen nan suka gina addininsu a kan shi na tafsirin ƙur'ani ba tafsiri ba ne wanda annabi ya koyar da sahabbai sahabbai suka koyar da tabi'ai tabi'u tabi'i na har zuwa ƙarshe saboda mun faɗa a nan wajen mun ce zamanin annabi ba sun faɗa ba da zamanin shehu tijjani sun ce duk tafiyarsa ɗaya haka suka faɗa don haka yake cewa ƙauluhu ma kunta ta mal kitab baka san me ake ce masa littafi walil iman yace ya qulu jalla sana'uhu Allah wanda ibansa ya ɗaukaka, yana faɗa li Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga annabi Muhammad yana ce masa ma kunta tadri ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai ayya shay'in alkitabu wani abu ne ake ce masa littafi walil imanu ko imani allazina a'tainaka huma wanda muka baka su yanzu walakin ja'alnahu nuran sai dai man sanya shi ya zama haske a hadar qur'anu wannan Alƙur'ani. wa huwa alkitabu shine littafi Allah ya sanya shi ya zama nuran haske ya'ani diya'an lin-nas Allah ya sanya shi hasken da yake haskaka wa mutane yastadi'una bi dawihi mutane kuma suke neman haskakawa da hasken alqur'ani alladhi bayyana Allah fihi wanda Allah ya bayani a cikinsa. Wahuwa wa huwa bayanuhu alladhi fihi mimma lahum fihi min al bihi a cikin alqur'ani ne kake samun bayanin akan abin da mutane ya kamata su tsaya akan sana'aiki ar-rashad Shirya. wa minan nari daga wuta kuma annajatu za a samu tsira Na bihi man nasha'u min ibadina muna shiryar da wanda ya ga dama da wanda muka ga dama daga cikin bayan ya kulu na bihi man nasha'u hidayatahu Allah ya ce muna shiryar da wanda muka so shiryar sa daga cikin bayan ila salatul mustaqim zuwa ga tafarki madaidaici min indina daga gurinmu to shi ya limam tsabari ya ce wa bi nahawi alladhi qulna da kwatankwacin wannan maganar da muka yi fi zalika a cikin wannan qala ahli at-ta'wil malaman tafsiri sun ce da zannan muna karatu da wasu ɗalibai mata muka zo kan wata gaba na ce masu idan al'imamu ibn jarir babari ya wato ishtama a ajima a me yake ne sai ka san wannan istilari idan al-imam ibn jarir tabari kana karatun tafsirin shi kadi ya ce maka a ahli ta'wil malaman tafsiri sun yi ijima'i? to wannan ibarar tashi tana nufin akwai mutum ɗaya biyu ko uku ko makamantansu wanda su ba su yadda da wannan magana ba amma in yana so ya kawo maka yace duk gabaki ɗaya an yi ijima'i ba a yi saɓani ba idan ya ce maka ajma a ahalin ta'awili sai ya kawo maka jami'a naka in kana karatu cikin tafsirin al-Imam Ibn Jarir saboda in ka ji ya ce maka a ahlus ta'wili bai ce maka jami'an ba to ba yana nufin magana ba ce da duk kowa ya gamsu da ita akwai ɗaya biyu daga cikin malamai uku da suke da ra'ayin cewa magana ba haka take ba in ya ce maka a ahlus ta'wili jami'an to kowa da kowa ya sallama ma magana wannan shine bambanci to shi yasa maka ce idan mutum ya lura da ma'anar ta'awili a farko wajen malamai shine fassara kawai tafsiri daga baya ne ta'awili yake ɗaukan wata ma'ana karkatar da lafazi daga zahirin sa sai malamai suka kasa shi akwai ta'awili wanda yake ma'amun akwai ta'awilin da yake mazmum yace zakara man zikiru man qala zalika ambaton wanda ya faɗi wannan sun marawa bi sanadihi sannan ya kawo da sanadinsa ila sijji zuwa ga imam siddiq ali yake cewa ma ta tadri mal kitab wal iman ya'ani muhammadin sallallahu alaihi wasallama baka san me ake cewa littafi da imani ba walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina sai dai mun sanya shi hasken da muke shirya da wanda muka ga dama daga cikin bayan yace ya'ani alqur'ani shine alqur'ani wa qala jalla sana'uhu walakin ja'alnahu nuran wato fawahadal ha sai ya kawo haun din yace Alnahu, sai ya kawo ha'ul din daya wa qad zukira qabla kitab wal iman an ambata kafin imani da littafi li'annahu qasada bihi al-khabara ala al domin Allah subhanahu wata'ala yana nufin ya bada labari ne akan littafi wa qala ba'duhum wasu daga cikin malamai suka ce ana bi abinda Allah yake nufi al'imana iman walakin wahada ha ya kawo ha'un din ne li'anna li'anna asma' domin asma'u na al-af'al yajma'u jami'aha al-fi'l kama yuqalu wato gabaki ɗaya fi'ili yana haɗa su kamar yadda ake ta ikbaluka wa idbaluka yu'jibuni kaga ikbaluka wa idbaruka kaga ikbalu wa idbaru ba a cewa yu'jibani a matsayin tasmiya sai a kawo mufradi fa yuwahhidu sai ya takaita sai a kawo daya wa sunani bayan kuma lafazi guda biyu ne intaha bi lafzi wannan ga dukkan ɗalibin da ya san lugar larabci ya san cewa wannan ba wani baban abu bane lafazin da yake yana ɗaukar ana iya kawo abubuwa guda uku ma idan aka ga dama sannan sai a kawo zamiri guda ɗaya sai a yi magana da shi sai wakilci abubuwa guda uku ɗin da aka wa kazalika auhayna ka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman kaga tasmiya ne guda biyu al kitabu da al iman walakin ja'alnahuma mun sanya su sai zama alkitabu da al'imanu sai ba a ce ba sai aka ce walakin ja'alnahu sai dai man sanya shi ya zama nuran haske na hadibihi man na min ibadina wanda muke shiryar da wanda muka ga dama daga cikin bayanmu in ji Allah subhanahu wa ta'ala. To, wannan idan kana bin ƙur'ani za ka ga haka. A ƙisar annabi Adamu lokacin da Allah ke magana da shi cewa wa kulna ya Adamu sukun anta wa zaujuka za ka ga anta wa zaujuka kai da matarka su biyu ne anta wa zaujuka aljannata wa kula su biyu ne wa kula min haisu shi wa kula min haisu shi ita ma ragada wala ta qaraba kada ku kusanci za ka ga alifu tasmiya ne domin lamun din annahiya ce wala ta qaraba هذه الشجرة فتكون لك كتسمية من الظالمين فأزلهما صوبيو الشيطان فأخرجهما صوبيو مما كان فيه صوبيو وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلهي كاغا في الله مدوكتين سركي سيتي فتلقى آدم من ربه كلمات fataba alaihi sai bai ce ya ba su biyu sai ce adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi sai ba a ce fataba alaihi ma saboda damirin ɗayan yana wakiltar su duka guda biyu saboda Allah ya faɗa a suratul araf ya ce qala rabbana ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين wannan shine zaka shi yasa da maga a cikin suratul anfali da Allah ya tashi sai ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walin rasuli sai bai ce idza da'ayakum ba sai ce idza da'akum saboda dalilin ɗayan yana wakiltar biyu kamar yadda ya ce wallahu wa rasuluhu a haƙƙu an yarduhu bai ce a haƙƙu an yarduhu ma ma shine wani mashirmanci da kwanan nan ba sanin ƙa'ida ba yake ta wani shirme yana ganin cewa ai wani wani abu arziki wannan ita ce ka'ida to in muka tafi suratul jasiya haka za mu ga Allah subhanahu wata'ala ya faɗa za mu ga ya ce a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin Allah ya fatar da shi akan ilimin sa sai ce wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa sai ce faman yahdihi min ba'dillah kun ga abu uku a fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa katama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi Bishawa. sai ce faman yahdihi min ba'dillah waye ita shiryar da shi bayan Allah subhanahu wa ta'ala babu da wani lokaci ana iya kawo abu uku ma sana a kawo zamiri ɗaya ya wakilci ababe guda uku ana yin wannan a lugan larabci wannan ya halatta wadda ba matsala ba ne in an ce makunta ta dari malki tabu walal imanu walakin ja'alnahu nuran ba sai an ce walakin ja'alnahu ma nuran ba walakin ja'alnahu nuran hudin yana wakiltar guda biyu wannan ba matsala ba ne وقال الإمام البغوي الإمام البغوي يفعل في تفسيره لهذه الآية مكاد يد متي كرته بازوا أتي بأدنغ فأصولا وسمتاني سيكا أو كاسيكا سيسونا الجنة أتي مك ونسك أسك أوانياتي إيه a mun tafsirin mu koma muke daga sahabbai sai tabi'ai sai tabi'ut tabi'ina haka ake al-imam al-bagawi ya faɗa shi ma ya kai towa yake al-imam al-bagawi ya rasu ɗari biyar da wani abu ne manasu ga maganarsa yace wa kadhalika ai kama auhayna ila sa'ir rusulina kamar yadda muka yi wahayi zuwa ga raguwar manzanni ila ka ruhan min amrina haka muka yi wahayin rai daga gurin wato rai zuwa gare ka kuma wannan al'amari ne daga gurin kun ga qalibul abbas haka mu muke cewa ba mutum ya zo ya ta tatsuniya ba ku duba da ku gani da wuya su zo su wani majalisi ko karatu baka ga an tike daga ƙarshe dole sai an baka labarin falalar wani shehu da darajar wani shehu ma ko a ce maka yayi mafarki ko an haɗu wata kwana ko an dole ne sai an a'a girman fashe wannan nan fa dole sai an nuna maka sun fi girman annabawa da sahabbai da makamantansu to mu haka muke shi yasa za ku ga yanzu a babun tattaunawa ba sa so a koma mu magabata wanda ka ce in kusa masa bari da shi akan aya yake kaza ka kaza kan fahimtar wa za a koma ma a koma mu fahimtar magabata a'a kawai shi ya dauka yanzu shi tun da ya ji ya yi lugan larabcinsa ya karatu a zaure to yanzu shi ne sahabin shi ne tabi shi zai yi bayanin qur'ani ga sahabban annabi tsantsa zuzu utul larabawa silk wanda babu sulki irin abdullahi dan abbas da annabi imar addu'a ya ce Allahun fi dini wa allin tawil amma yana da malami yana da balaraba a maka yake zuwa yana da malami abdullahi dan mas'ud bayan annabi ya je karatu a gurin sa duk wata kawaidi kuma sahabbai na karatu ba sa bukata wai ko na hau ko sarhu ko balaga ko usulul fiqh ko wata kalma ba ta kane ne sai sun tafi kamus na larabci amma ka ga tare da haka annabin yana da rai akwai abin da in Allah ya faɗa sai sun tambaye shi bai Allah yake ne sannan Allah ya saukar da alladina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmi ba sai da suka zo suka tambaye shi ba annabi ya ce ai ba haka Allah ke nufi ba sai kawai wani yanzu saboda yana ganin ya ji ya dan karanta lugan larabcinsa wanda lugan larabcin ma akwai matsala a shi yanzu ya isa ya zama yana mustaqilli ne yana cin gashin kansa wajen fassara Qur'ani ina da sauranka ابن عباس ترجمان القرآن عبر هذه الأمة يكي سوى نبوة وكذلك أوهنا إليك روحا من أمرنا مكرمك وهي زيد جفور يتي النمسة قال الحسن الإمام حسن البصري يكي رحمة وقال السدي ومقاتل يكي واحد وقال الكلبي يكي كتابة للتاج وقال الربيع يكي جبريل وقال مالك بن دينار يعني يكي القرآن to irin wannan tafsiri shi ake ce masa muna da sabani guda biyu muna da ikhtilafu sadat ikhtilafu sadat shine sabanin da suke cin karan da ba za su haɗu ba idan wani malami matsala kwaya daya wannan ya ce zina ya halatta wannan ya ce zina ya haramta to dole cikin su tsakanin halatta haram ba za su haɗu ba dole wani ya daidai wani ya kuskure kama irin wannan yanzu galibi saɓanin da malaman tafsiri ke magabata za ka samu yana koma gaba ikhtilafu tanau ne ba ikhtilafu sabab ba ana samun shi amma dan kadan ne ba shi da yawa inna kun ga ibnu abbas ya ce annamta al-imam hasan al-basri ya ce rahama da sujji da muqatil sun ce wahayi kalbi ya ce littafi a arabi ya ce jibrila malik bin dinar ya ce qur'ani idan ka tattara su zaka ga dukkan fassarori ne da ba su ci karo da juna ba domin ai da gaske ne cewa kazalika auhana ka ruhan min amrina mun wa wahayi daga gurin mu annabta ai da gaske Allah ya ba annaba annabta ai al-imamu al-basri da yake rahma ai da gaske annabin rahama ne saboda Allah ya ce wa ma nata illa rahmatan lil alamin siddi da muqatil da suka ce wahayi ai da gasken Allah ya ma annabin wahayi ai a gurare da yawa inna auhayna ilaka kama auhaina ila nuhi muqatil da yace kitab littafi ai akwai ayoyin da suke goyon baya wannan qur'ani cewa alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi kitaba. rabi da yace jibrila ai bai ci karo ba saboda Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin maliku bin dinarin da ya ce alƙur'ani shima, maganar tana nan tabarakan lazi na zalar furkana ala abdihi arrahmanu allama alƙur'an na kaga istilafu tanawu ne sabani ne na nau'i nau'in da in ka haɗa su za ka ga daga ƙarshe suna koma zuwa ga yake akwai dalili da madogara ta shari'a ma kunta ta gari qabla wahayi baka sani ba gabanin a fare maka wahayi ما الكتاب ولا الإيمان imani wa الإيمان ومعالمه baka san menene shari'o'i na imani ba wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa to kun Allah ne ya faɗa yace annabi bai sani ba wani mara tarbiyya wanda ba girmama maganar Allah yake ba ya ma fa Allah san annabi idan ka faɗi wannan sai zai ce kare na annabi la ilaha illallah kadi jama'a wai annabin zai bai sani ba ba fa kai ka faɗa ba Allah ne ya faɗa ce ma kunta dare, mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadi. Allah subhanahu wata'ala shi ya faɗa da yadda ka kai ga san annabi baka kai Allah san manzon Allah ba don ba da Allah ya halicce shi ba iga dama ya ɗauki darajar da ya bashi mu muna san annabi ne dan Allah ya ce a so shi saboda san Allah shine asali wallazina amanu ashaddu hubban lillah duk abin da zaka so a duniya ture shi ne na san Allah ba shi bane asali san Allah shine asali haka muna san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne dan Allah ya samu mu so shi saboda san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibada ne duk kuma wanda ya tafi bai san manzon Allah lahira to duk abin da zai yi na sallah da azumi ko zakka to ya riga ya samu matsala sai kuma yadda hali sannan san annaban nan akwai nau'i biyu akwai san annaba na ɗabi'a akwai san annaba na ibada da haka za mu ga cewa a dunkule Allah ya yi wa manzon Allah zubi da ɗabi'ar da ba yadda za ka yi kana mutum ku ci karo da shi sai ka ji kana san shi daga kowane mutum da mutane ke kaunarsa za ka ga akwai dalilin da ya suke son shi wani yana da karatu wani yana da gaskiya wani yana da amana wani yana da karfin hali wani ya iya bayani wani kyakkyawa ne wani yana da kyauta wani yana da kaza to duk dalilin da ke sa dan adam ya ƙaunaci dan adam saboda shi babu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai cika shi ɗari bisa ɗari ba. in ka so annabi dan kyautarsa, dan haƙurinsa, don sa. to sai kuma ka haɗa abin da annabin ya zo da shi daga wajen Allah na shirya ka bi shi sannan in ka je lahira za a wanye lafiya shi yasa da ku ga alfazazi lokacin da yake faɗa yake cewa nabiyul huda baharun nada salimul ida mubiduhum bisayf iz abul huda wa zannu bi jahlin annahum turiku huda suda atawal wara asrat dalalati warnada فأنقذه النور يدل, يدل ويكلأ محوط بهبد الله في كل هيئة ففيها لإيلاد وفيها لنشأة فلما انتهى بأسا ومد بجرأة أذل ركاب المشركين بوضعة دلوؤهم من درأها ليس تهدأ والمصطفى المحبوب طبعا وقربة تقدس ذاتا ثم قبرا وتربة أقول وأعنيه حوى ومهبة أحب رسول الله شوقا وحزمة لألي غدا أن حوله لا أهلأ يتي نبي الهدى شيء النبي شريان بحر الندى كل نكوتا صارم الإدام ينتي مكيا مبيد همومي هلكا سب السيف لتقوبي amma ba haka kawai ba iz abawul huda lokacin da suka yi wa gaskiya kima da gau suka yi famfarau mun fi'ilin aba wato ka kai makura wajen kimimin shi yasa Allah da ya tashi yake illa iblisa aba saboda an yi jiwon duniya da shi yake wallahi ba zai ba aba shine aba din sun yi tsammani bi jahalin saboda jahalcin su annahum turiku usulan za a kyale su haka kawai yace ta, annabi ya zo duniya walwara alhali talakai asarar dalalati suna karallu na bata warrada da halaka fa an kaza nuru sai ga wani haske yana tsamar da su kamar yadda Allah ya ce wa kuntum ala shafa hukuratin minan nari fa an kaza kunnika. mutanen Madina ko da Allah ya ji annabi kire cikin su yace kuna jefar rami da ya rage ku fada wutar kawai sai Allah ya tsamo ku sai yace fa an kaza hum Ya dillu. wa yaklau yana nuna musu ga hanya sannan yana tsare su to shi yasa yake mahudu shi annabi an kewaye shi bi hibzillahi kulawa ta Allah fi kulle hayatin a cikin kowane hali wa fi hali iladi a halin haihuwa annabi ya samu kulawa ta Allah wa fi halin nashi'atin haka halin tasowa yace falamman taha ba'asan lokacin da annabi ya kai makura wajen tsananin yaƙi umid da bijir'atin sai aka ƙarfafe shi da jarumta da aka yi zama a zallar ƙabal mushriki ya ƙasƙanta ya taka wuyan kafare bi wasu adin shi yasa yake dulu uhu haƙarƙarin su min zuri'a saboda firgitin tallai ta ta da uku tsuwa ba ta samu sai yake kai huwal mustafa shine fa annabin zaɓi, al wanda san shi ibada ne tsafan wajen ɗabi'a wa qurbatan da kuma kusanci zuwa ga Allah yace taqaddasa zata annabi ya karkaka a zatin sa thumma sannan ƙabarin annabi ya karkaka wa turbatan sannan turbaye ƙabarin ƙasar manzon Allah sallallahu alaihi sallam Allah akwai hikima wajen ɗaukar ala ragami anfi a ada'ina ya bayar da makka da madina hannun wa'inda suke kira suke ce musu wahabiya sai ce a ƙulu ina faɗa wa a anihi ina dainatun hawan saboda suna ga annabi wa mahabbatan da kuma suna shi kaɗai ga annabi ya ce uhibbu rasulullahi shaukan ina son annabi saboda bege a ɗabi'ance da ka ga annabi za ka da kana son shi sannan ka haɗa wa hisbatan da kuma neman lada a gurin Allah ta hanyar abin da annabin ya zo da shi ka bi shi shi yasa za mu ga a ƙur'ani aya ɗaya ce ta ishara tafi a so manzan Allah A habba min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi tarabbasu. amma aya wajen guda goma sha bakwai a ƙur'ani abinda Allah yake ta cewa shi ne abu manzan Allah abu manzan Allah abu manzan Allah so da mutane suna da'awar san annabi amma annabin ya ce su yi su ki bari ya su yi su ki bari ya ce kar a yi kiɗa kuɗi ɗibo banguna kuna kiɗa ya ce a ajiye sunna shi a aikace ku ki kuma ku ce ku masoya ilaha wa anta tuzhiru hubbahu to haka kai ma ta'atil nabiyya wa anta tuzhiru hubbahu hada al'amuran fil qiyas badi law kana hubbuka sadiqan la atatahu inda san da kake wa annabi ta kaske ne to da kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama biyayya in yace kai kai in yace ka bari ka bari ku kalli waƙi ummi yanzu za ku ga iyayenmu na baya a da mata idan za a wurin da su iyayensu ba kalamai suke koya musu na soyayya a baki ba a aikace suke koya musu yadda za su je su zaman aure? shi yasa sai ka samu shekara arba'in hamsin haka ake mutuwa saboda ana soyayyan ne a aikace ba ta surutu ba ta yanzu kuma sai rubuce-rubuce yawon da an ban ganshi ba ko ba na iya kuma billahi lazi ƙarya ne babu komai a tabbatar wata ma tana da awar cewa tana son ka ka fahimci ta nuna ma hankali ne ma gaba ɗaya saboda baka isa ka sa ta ba ta yi baka isa ka sa ta ba ta bari kuma za ta ce duk duniyar nan ba wanda kake so sai kaga wannan rainin hankali ne to shi yasa yake uhibbu rasulullahi shaukan wa hibbata ina san annabi saboda bilgi saboda a ɗabi'ar annabi da ka gan shi za ka ji wannan mutumin ya wata ba a so shi sannan wa hikmata dole kuma sai ka bi abin da annabin ya da shi na shirya daga wajen Allah to lokacin da ya zaman to la alli garan an haudi hila'u Allah gobe ba za a kore ni ba daga sautin annabi akwai waɗanda za su don faro filin alkiyama annabi ya hango malaikuna na dakatar da su yana cewa ku tsaya ku tsaya al'umma ta ce a ce ai la tadri ma ahdathu ba hadaka ai baka san me suka farar ba a bayanka annabi ya ce fasukan fasukan wanda annabi ya kore shi a lahira billahi alaika wai zai karba sai yana daga cikin matsalar bid'an nan da muke muku magana ku yi hankali da ita billahi allazi zaka je lahira a kore ka annabi ma in yi hango aka ce a ai dan ku ubado sai addini an tace na ai fasukan wallahi kun za ku yan kwaya addini ina za ka kullum suna cewa waya za a ce dole sai annabi yayi yanzu kowa ya sani a harkar likitanci ka je likita ya rubuta magani ya ce a sha biyu da safe biyu da rana biyu da daddare a ka dawo gida amma magana ka ya za a yi dole ne sai abin da likita ya ce a shi za a yi a wajewa ka san ba akwai matsala kuwa wannan shi ne fatan kwatin daga akwai yan kwaya a addini akwai yan kwaya na hakika akwai kuma yan kwaya a addini wanda suke yan overdose a ce su sha iya kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza su gaya masa kaɗan su ƙara haka ake da haka aka yi ta ƙara ƙara cikin addini har addini ya zo ya zama abin da kuke ganin ya zama ana nuna cewa lokaci ya yi za mu yi ƙoƙari mu tsaya nan abin da muka faɗa dai ne Allah ka ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته